ni malamar asibitin karkara ce watakan community health extension worker an ɗauke mu aiki ne a 2005 may a sanadiyar asibitin da chairman na caranci dr dukko umar ya gina ko kuma a sanadiyar buɗe asibitin da aka yi a lokacin mulkin dr dukko umar radda a sanda yana chairman a caranci local government ni na ba ma mai girma former president olusegun obasanjo almakashi ya bude asibitin akalla an ɗauke mu aiki sabbin ma'aikata kusan mu hamsin da bakwai technical da non-technical staff wannan asibiti babba ne comprehensive health center caranci yana nan hanyar bindawa muna cikin asibitin nan mun fara aiki mun ga yadda wannan ciyaman na caranci ya ji da wannan asibiti daɗi kamar ɗan da ya haifa a cikin shi ni na yi aiki a wannan caranci local government shekara takwas shekara hudu wannan asibiti da aka buɗe comprehensive health center shekara biyu raɗa shekara biyu kuma doka a sanda nake wannan shekara hudu ta farko wadda nake asibitin caranci a lokacin ne duk kwaraɗaye wannan mulki ya ce min na shekara hudu ina wannan ina wannan wuri cikin ikon Allah mun ga ayyuka da dama tsakani da Allah wannan asibiti kati ma kyauta ne an bugu kati da hoton wannan ciyaman katin na opd da katin na anc da duk wani kati kyauta ake bada shi sannan kuma shugaban mu ta wannan lokaci tana mu lga health store muna zuwa muna an san magani muna cike srb a bamu magani mu zo mu ba mu mutane magani kyauta tare da wata kungiya da ke bada magani ita ma ana ce mata rollback malaria kuma sanda muka je an sa wannan magunguna yawanci mukan haɗu da abokan aikin mu sun zo daga ward goma na karamar hukumar caranci su ma sun zo an san nasu maganin na kyauta tsakani da allah wannan lokaci magani kyauta ne shi ke badawa sannan kuma ina na asibiti na ga ya sai babban janareta kuma ya sai babban ambulance mota ta ɗaukar marasa lafiya kuma janareta nan ana kunna shi duk dare saboda muna shiftin hannayit muna yi sannan kuma da rana ma ana tada janareta idan 'yan ɗakin awo lab za su yi gwaje-gwajen su sannan kuma wannan asibiti gaskiya lokacin da muka zauna daraktan mu na kiwon lafiya yana da hazaka yakan nemo likitoci daga asibiti irin katsina kankiya da dutsen ma suna zuwa suna yin tiyata su biyu a sati kuma wannan tiyata kyauta ce shi wannan ce amma na caranci shi ke biya akan tattara mutane daga ƙauyuka a zo a yi masu tiyata yawanci ta haniya ko ta appendix to bayan wannan kuma shi wannan shugaba namu darakta yakan nemo kungiyoyi ta likitoci masu yin training su zo su yi mana training don yana son ya ga ma'aikatan shi sun san abin da suke kuma suna aiki sosai gaskiya yana da discipline ba zan manta ba akwai wata sabar medicals ta sadakta matazu sun sha yi mana training muna da certificate ɗinsu kuma wannan chairman na caranci shi dr dukku umar raɗan shi yake biya kuma akwai wata gidauniya medical and health trainers su ma sun sha yi mana training kuma a ba mu certificate kuma shi wannan mun na taranci shi ke biya kuma ba zan manta ba akan yawan bamu kuɗi a hannu lokacin ana ce masa ke jike komin girman kato musamman idan azumi ya taho ko sallah ba a yi albashi ba to sai a bamu dubu talatin talatin sai a ce gashi nan an bamu bashi kuma sau da yawa ba an sa kuɗin ake ba da yake lokacin ga hannu muke an sa albashi table payment ne sai mu je gurin kashiya mu an sa tsakani da allah wannan mutumin mutumin kirki ne a shekara goma 2017 da na san shi kamar yadda na ce muku may 2005 tun lokacin aka ɗauke ma aiki saboda haka ina kira ga al'umma ni libin witness ce a zaɓi wannan bawan allah yana da kirki kuma yana da aiki kuma ya cancanta cancantacce ne saboda haka a zaɓe shi allah ya taimake mu ya ba mu sa'a shi ma ya taimake shi ya mana zaɓin shugaba na gari